الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai katin gwajibeni ci mini katin al'usulu katin shari'ar eh, katin salasatul usulu sharhi na iya ji amfani yi na ngai shari ne ga tayyisirul usul sharhi salasatul usul ya sheikh abdul muhsin al-qasim sannan makalita sai salasatul usul na al-imam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala na shara usaimin wa yi dana ya yi. jiya usaimin wa ga al-asr salih page 150 ga asali ne tachi nini asali wuta ne discuss bi ta tachi wani ko asali ma fari ma'rifatul abd rabbih asali ne ba ci ma'rifatul din ya sani ya tashi zuku ma'rifatu ku muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam وهو غاي محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد hashim ابن هاشم hashim هاشم wa hashimu min quraish hashim mabe daga quraish tijo wa quraish min al arab quraish ma min balarabe budan wal arab min zuriyati isma'il balarabe ma daga zuriya annabi isma'il wasiyo ibni ibrahim ne ya annabi ibrahim al khalil nan alayhi ni tabbata annabi ibrahim wuce wa ala nabiyina to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalus salat wa salam وله من العمر ثلاث وستون سنة النبي صلى الله عليه وسلم مجيئيا kitabe guta minha arba'una qabla an-nubuwa muje ya shiba kanu janibina wa salatun wa ishiruna nabiyan wa nabiyan rasula muje ya shiga guta wuyani da mace yi fici nabi abi ikra anabi sa sallam janibi je na cewa ido bi ayan ikra'ina wa uwsila amaju amatuntun astuci ko bil muddatir ka kula ci a yi bin gan yayi wal muddatir nan wa baladuhu makka ya shi ya ni bisa a mai maka wa hajira madina ma jira da madina ba a tsawon lawadin na zara ki hannun shirki sai shi tun hannun bisa a sulle ya ci yin wunan gashi wunan gala shirka lugwa waya duk ila tauhiri a nan makiya jin gashi ko zaki a bi ala sai ta ji muke ce bai ba da wajibu ta ce ci bugi wa dalilu qawluhu ta'ala dalili ma mutsaitiya jannan za ban ka gwalla ta ga ya ayyuhal mudaffir ko ya wannan ga Allah ya Allah ya ko naki fa'anzir wasu waje za shi gargadi wa rabbaka sai ci yau ma fakaddir ba ka da wa sai ya yau wuce ci wasu ya baka tuf wayewa fatagir wa kashi wuli wa rujiza ma fahajur a iya gani wala tamnun tasaktir ga shi sai salariya ko magana kariya o take sauji nan mai yawa kazan nan mai yawa kazan so na ji kazan zan a'a wani rabbi ka fasbe wa mola kuroji da emilatu ya ce ciye wago wa ma'ana kun fa anzir ma'ana kun fa anzir na kin waji gargaji gai da ani shirki wa yadu ila tauhidi waji zaji gargaji ga la shirka lugwa mai zaji ga da la ta ta ke la ta ta ji ni ke ce bayan ibada wa rabbaka fakabir sai kiyo yi wuci ai azim hudi tauhidi sai kiyo wa wuci da tauhidi wa siyabaka fatahir tuf wa ma wa gaji wuli kiyo wuli ai tajira malaka ali shirki e kiyo yi wa wuli ke shirka lugwa wa rudu za fahajur arudu kuti wa na sunamu kuti wa hajiru wa hajira biyo kuti magai tarkuha wala kuce lugwa wal bara'ati minha da maloji bara'a wa aliya to je juna a la sini sa sallam sai ji dawa lone ne ya wuce ya wu يدعو إلى التوجيه وفإلى إلى التوجيه وبعد العشر أرجع wa furidat alayhi salawatul khams a ci ma sallah wutun la'ajin wajibi ta cin annabi sa sallama sallah fi makka talata sini annabi ji sallah maka ya wuta ma ne ya nuje maka ba na zuma ya nan tunda wutun wa wuta wa bada ha umira bil hijrati ila al madina zuman na mafuku a ci annabi sa sallama forogun luje jiru da madina mu gaba ba banin nan wajibi wajibi ga al-aslu salisu asaliye ta ci mini usulu na wani gaga ciwo na ndi usulu fi kiyare ma da fatu na biyu ku ya ƙi a nabi mu da sa sallam asaliye ta ci na mini usulu usulu wuce ngayi wujuɗe ma da na biyu ku ya ƙi a nabi mu da sa sallam ya asalin cikwai nan ibn qayyim ufega na ibtirarul ibari fawqa kulli daruratin ila ma'rifati rasul sallallahu alaihi wa ma ja'a bi wa tasdiquhu fi ma akhbara wa fi ma amara qayyim ga ma'adi ku ga wuji shi je bukata lo ila ma'rifati rasul a ya daya ni sallallahu wa ma ja'a bi bi sako yana ni sallallahu da ya musulunci ne wata fi kufi ma akbar wuji madi bukata ala ne nabi ya gaskiya na ne nabi ya gana ne ko ya labari aljanna labari yana labari alkiyami labari lama alkiyami labari ya ce to ce suna shi to ce sifati ya to ce kazan da kazan da kazan bata ba yi da bukata ala ga nabi ya gaskiya wa ta'atuhu shi ma amara zangi madi bukata yana nabi ya ga zuzuji ne zuzuji ne wato bukata ne za a yi gelo bayan nan ga bukata na gelo ba je gigan da fi sinu annabi sallallahu alaihi lasallar na yi wasu ta sakani a lita ya ce ci e bayan kibo e bayan yawo ya ya ce ci ya yi ci mai jibuti ya ce ci ya yi ci mai li gagwa da gafushi ya ce ci da za da ya ce ci ya yi ma ɗe kwanne ya da ya ci je da ya ce ci da la da ya ce ci na sai turu yana annabi sallallahu alaihi wasallam da ne nga mala ibn taymiya nga fan nufusu a hawaju la ma'rifati ma ja bi sa sallam wa tibai mina ila ta'am wa sharab ibn taymiya na zangi de bukata yin wo de bukata yin wo de na ni sa sallam be be ina wo mola no tu ga temina wo de bukata yin je na wajibe bukata yin wa fine na fa inna hada idha fata hasala al maut fi dunya wa gashi shika wo de je ja mm. ko ti de sai hayya sa ga wa tu yo na'am hmm. wa za ka yi za fata hasara da azab amma kaga wace sako ya ni za su lemi wato la imani ji wato la mutuwa azaba wa ne azaba wace ma sai continue bane imani na lolo aljanna na da wa ki mai dinan nan lahi na da wawo bijidi na da shagu lofi kiyo na da kanzo fondoro dai ba yi ya jize ba aje wo ba aje wo ba aje wo ba aje wo na kura kuranu ba da sasan na ne aji sa ne biya da umari damuwa to to yi cho ki imani ki isano ki tauhidi ki shirka ki tana da ki tana da adana su da na juna kuma be ji mu sha be ji mutum majan wani zanne ma ga so kwai da no ga kiyo ga ni Junaid ibn Muhammad kunga kuluku kulu mawjudatun ala al-khalqi illa ala man iktafa athar ar-rasul kunga ya ko bata da gaji ba sai to gaji a jirin wati inda wanda ya gaji ya cewa kuna hanabi fa sallam la tunan gaiwa anna za su rafi mustake man fartajiwo amma wa ke tsena ne da yana sai wadoji na ne sunna ya hanabi fa sallam ko hmm. ija ta zuwa da sai bai milatu sakwa ne ga malayin taimi ya gawar risalatu daruriyatun lil ibad la budda lahum minha sako na so ya labe daga samoye ba wumi dana ya mi tuye ma ya ce na kummin gudana hmm. dole ne ide bukatu wa hajatun ila sauka hajati ila kulli shay ga kai bukatu sai da je luba sako a nan ga ga bukatu da luba yan doro nan wa risalatu ruhul alam wa nur hayati ga sako ya nan sa san ga aske shi nga make la rayuwa ci gata zu gaba tu zan ga ji wala nasiba biya, azaba idiya halaka idiya azaba ya idiya ran da ke dani ran ta lwa aljanna enan eh, mun bi ne yi wale ba wa ni muhammadu ba Allah wa tuti tutu wa la firama ya wuce shi ce wa ma sanna ka la rahmatan lil alamin yutu tutu sai wa la sai الله ta ramu ya lita shi ibn qayyim mai sadar rahmatul aziz rahim an الرسل ta rusul bihi من na ramu ce sai ta ci tun da ewa la wani ga an yi ce ce ma yi mai ajibu ta ce ce wa ilayhi da'i tuci mai ke yi zaji ga daji ta ce wani man ajabahu mubashirin mini ya tuna da tuci kya launa wacce masa akwai su ci gore ya eh, yi bushara gan wa da ajin nan a yi ma yi sai awo sai ci gaula da nan sai yadda ji goyi sai ci gwa da gaino sai ayo rayuwa an ji da sauran ba sai bushara na ji wa man khalafa hum munzirin sai ma ga take nan ya zai ga alifa ko su ci ba ko tu ci ada sai nan waga ale tu ci ba wali azaba ye wali wali ne wa alwa aljanna to ku ga ji obi ku ga ji bushi ba to ku ga ji kaza ku ga ji kaza وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم ومعرفة المعبود سبحانه بأسماء وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها نتو je koyan aljanna ma wadda ta ba sai da mutu ya milata da ya da sunuji da sifatuji da tuji na magana risala bayani wajen ibn qayyim ma zai ta fi sa wakul musalla adakin lamba da gafiya ce ga nan ya dogo usulu huta ta nan wajibi ne ya diyo ne asali ma faru ga ma'rifatu rabbu asali ya ba cin ga ma'rifatu dinin islamu amma ma'rifatu ne waye biya sai turu ya asali ya ta cin ga tuci na a tun da nan to cin daga ajin bayani kin da sai cin mun ga ke ji bayani kin na ni nan ga mala ibn qayyim in fega no wai za ka ne sa'adatul abd fi daraini kun da ke mawaye wuji te jo to mu'allakatun bi yadi nabi ga Allah ban wote ba wuya ne bi sa sallam yana kai ji ba la kulli man nasa nafsu wa juwa ri bi ta jin zan do ne ga jimi ni wona siya wuce kuma ta gaskiya shi ta to ta jimi ni wuri bi yana wa habba najata wa sa'adata wa mai ba mai babu ga wani wa ga wannan kan kwa wa ma wa mana an yari famiya bi wa sirati wa shari ma su ji bayani jahili nabi ko ya dole wa ba wuya ne bi sa sallam ne na ga wa zu daga ta ta jahili jona wa yadkhulu bihi fi da a tibayi wa shi'ati wa hizbi na mai yadda wuce in ga wala wuta ce yadda ya je tuwa na bi wace to annabi su mota ta jama'a na bi nan wannan su siya za baina mustaqil wa mustaqir da an ji ke yake ba wa na annabi zaloci jeji ɗaya zaloci ma ba wa na bi nun ke nan doku wa maharum zaloci wata ma je nun ya ce ba wa bi nan wal fadlu bi yadillahi yuti mai ya shawu fa la yaqulu ci budan wallu ya zane gabu nan wallahu zul fadl lazim ba ne bu kai inda ka nazo to ke ni ne ga ga ba wuya ne bi ba ni dai bukatu ga yandoro na ko kaza kaza kaza ba yin ne ya din bayani wa ce ba wuya ne fa sun ce bayani za mu ma da ne ce shulu ba wa annabi sunna nan ba wa annabi akida nan ba wa nabi ya waje nan ba wa annabi sunna je nan ba wa annabi cigaje nan ba wa kuku yakun nan ba wa nabi mu'amala je nan ba wa annabi kaza nan ba wa nabi kaza na har da karshen littafi wala ce littafi ga zadul ma'ari fi hadi khairul ba ke hadi ba. nga guzuri na wawaru alikiya ya nan ya ce ba wuyin a na ifa sun da nuna da alakai daga zai ji ba da ya so shi ba ta nuna ebo kibo ko ya ganna zai a wai bo lozu ta ce zai ji ja ili a cikin bawa ni bumbu biya ni an ga ma ya ki ngo ne ga bi kai ma zo ba zo ya ki ya ne bin nan in ko ya kama ya ni ne wa da sun da ne bi ko wa da dan juye wa rayuwa ni mu ji da jona ko waɗe sakonun bebe ne waɗe jinu gunan waɗe ƙe jinu jijira lonin yanayi bai ne zaman ku don waje wace ku fi abon nan yawon sayan ya yi mafari suna ne muhammadu gai muhammadu ko manuyi zanen wajen yabo sarauni na ne sa asalin bai suna don kun yi mini suna wuce jo na madafa lagan wuce ma popular ganin gai kiyo muhammadu ga mace ta hatuwa da ta alkurani wa ma kana muhammadu ga ma kana muhammadu ba hadin na rijalikum ga mace jiga wa ma muhammadu illa rasul ga mace jiga muhammadu rasulullah laqabi ani mai abul qasim babu mai abdullah ko baba ne bisa sallam ga ya zabi husani ko da na ji fidiya gangani da rakun shi cina, ba ba na biyu tun zamani na nabi sa sallan majin waje annabi cina hmm. ma ji hajji ta ce kafi ce mai ne hmm. da koya annabi mai abdul mutalib sunna ya abdul mutalib asali mai shaiba har tu ba na ga shaibatul hamd ya bo kibo ce tura sarawi hmm. ko kila ci mai abdulmuttalib ga abdulmuttalib ebo nan daji ne ga almuttalib nan ko hmm. inda maka ko uci ma uci ma shai ba na lata babu lata zuno hmm. ebo ti ebo ebo rumba yezo wun mutalib na wun shaiba na na tazu no gaji na zugun gole wun tazu mai zugo da ko wun sha bugun ba digi digi so da na suna ɗowa ga ejiya brodu yin na hmm. a keliye ga wun shura a cikin abdu ya mutalib hmm. wuce shahara ga sunan wuce a ce yugan abdulmutalib hmm. imana abdu yo ya zane ga mutalib ne baba ya abdul mutalib wuce maga ya hashimu hmm. ayi ga hashimu e wati bo mufe prepare ya na kan ya ga jige mufe prepare na kan ya ga ji hmm. ka kuno madandan bolo hashimu ne da kabila ya kore shi gudan shi ma asali daga Laraba buyo, Laraba jima daga zuriya Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, ko? annabi suna lagi ibrahim annabi ibrahim ne masa ya tsaye ci nabu annabi ibrahim ga yi babba ya annabi annabi ga zumu ku ne na zuri wa ke sai jan salatu annabi ibrahim to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko annabi ibrahim alaihi salam ta kuna wani wacin na tsaye ci tura da annabi ismaili annabi isma'il nga mai ga zabi ho bi mana zana ga sunan ko zuma wacce wasu kusa kwaci bai tura da annabi ishaka daga zuriya annabi ismail gaba annabi sa da muke yau sallama tiyo annabi annabi makelan kun daga zuriya sa ishaka ba tiyo hmm. adda annabi dabo na biyar zuma annabi ibrahim ubangi daga zuriya annabi ibrahim ubangi na ha na la ta lafiya ga waje an na fi zuriya zuriyati nubu wata walkita hmm. ko ya annabci bai littafi da zuriya annabi ibrahim malati annabi ibrahim ga abul biya. ya buga ba ne kene ma daga zuriya annabi imma a annabi isma'il imma turu a annabi ishaq ya mala annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna allah tafa kinana min waladi isma'il wa tafa quraish min kinana wasafa min quraish bani hashim wasafani min bani hashim mun ga da zuriya nabi isma'ila ce ta kinana ta daga kinana ma ce ta quraish ta daga quraish ma ce ta bani hashim ta daga ta ce banu hashim ma ce ta wa nabi sallallahu alaihi ta wajibi yo ne ga wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gayyamanci ga zanuji ga babu ga mayu ga titatunan amma ki alama yawa wala na wato a nabi kul in kuntum tuhibbuna Allah ya ga wasu ko fata duniya mutumi min alama wa nabi wato wato san nabi wai e. ko min alama wa nabi na nabi zai ga waji na loji wa mata kum rasulu fa ku zuhu min alama wa nabi ga li nabi ba ko ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرنا يكون لهم الخيرة من أمرهم من علام وعلم يصدقكم بصلاة الجنوين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من علام وعلم يصدقنا عليه وشبع من علام وعلم يصدقوا وغسي جبيديا موتيا جبيديا موغنزي جبيديا نغالا لغوا wadda mini alama na da ya zubi addu'a ba shinga masa koya mbuwa na da ne tawasuri ne tawasuri ne bidiya wadda mini alama ya boya na da ya zubi shi don waje ji malidu ga alkhairi da su abi a da yi shi kani bi ne buna ya e ba ne da yi ta zan don ci dan ga a da ya gini wajen ni ya ji ba liyo ya ji nike ce ga mai ibrahim wani yadda sai kiyo na sai gamanin ga ali da jari Hmm. ngo jiga na ko hmm. ngo ne alqasim mine jani budan hmm. abdullah ni jani budan ibrahim ni jani budan ngo ne abdullah wuti zamu ci ga afai zamu ci ga tahir amma bagalu almazumatu almi'awiyya fi zikri hali ashrafil bariya zai na a ah, ramar zuwa da da baya almozu mutum mai yawu ya fi zikir hala fi zikir na bin izi alhalafi a biya tsira ya ne da za a san da mu ngwaye ji makan da yan wuye sun fi na yi ji mali ga da ya mali da condemn ya mashi gajin mali duk ya ga da wuce yanzu support you support ya majiji a ta to sira ya ni bi an ya ni bi rayuwa an ni ne hali ne yake da wata ilimi ta ki ga ko ki ga wai wa ni hmm ta galla go min al umri 63 annabi sa sallam amu eye amul fili ko hmm. e foni teni e foni teni ga atu annabi tun efoli ni maga ani sa asalam jaji mirajo efoli ni maga ani sa asalam jaji jiro efoli ni maga ani sa asalam jaji hanjelo ani sa asalam ga za ka yomu wuli kufiyi efoli ni ga amamiyo wa unzila alayya fi riwayat imam muslim ga yafo wace maga jaji ki aka ciwa ile ani umagoyi ne zane yawa da jimali biya ne sa asalam na sabi je ba ni diga ya to majima anik baba ya anik za a sallama ajin hajjili tun anik yi gumba ko hmm. ranar madan anik yanayin daku daku ga jihadin sannan dagi uganci na abu talib nan anik za a sallama jina na khadija wa kan wigiya shi ba gutsu anik wigiya shi ba gutsu e ga anik za a sallama ba ta mana na hajija ma banda ibrahimi na mariya su kibuti ya mana hmm. kami ma a tun anabi sa a sallar mutuna a kai janabi lakabi gan musun lakabi al'amin ga wannan da umuri al'umuri anabi sa a sallar de e eh, ya yana wuce rayuwa zai je wannan ijen na salatu wa sittuna sana e ya shi ta gangani ne shi ta gangani sista shi ta ga wuta 53 amma wuje arba'una e ya shi e ya shi ba hmm. qabla an-nubuwa kamin wuje ko hmm. ebo eh, ne ya shi ba ga man jaji bayani yau yi hatta idza hatta idza balaga shi da wa balaga 40 sana ila hmm. ga balaga shi da wa ku yiki na ya shi ba hmm. dole e ya wuce ga tun ani bisa san da mutum wuce jin salasun wa 20 e eh, ya shi ga wute nadiyan ya ni dina wa rasulan maje na jin ya gashi iji mai ji bayani ya ce rike tsakani annabi da rasuli ko hmm. bayani gobe fi kafin yau ciwo da hali zamani an ngole zamani na rike jigun annabci wani wuye ya shiga gute hmm. ya guwa gute da maka wajen madina e ya za a nga musulunci agunyo nga zangi ma gafi adini kakayo a ni bifa a sannan ma wa kuri jari adini musulunci na muda yi guru man ga akika a ni bifa n'ubi a ci wayi da yi yawan ajiya ni da ya fuwe litini ẹsùn ramadani garu yirayo yawan ajiya ni a cikin wayi اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم باب يسون يتوى يتوى تاني اس نجالي تاني يضع عندي دقاء العلق ونكو إجا سوسن شونا اقرأ با وربك الأكرم يتوى يتوى نواتني الذي علم بالقلم اتنا الليل يوزو عندي يعني كلا هنا علم الإنسان ما لم ya alam wala ilimi ya zan yi nu da shi bulana anabi sa sun ci maje badani ko wuce fe ku wuce ga nana nana ajija ce ga kalla wallahi la yughziyaka Allah abada wallahi sai ta kara so zuya sai ta wala labaru da kinya sai ta wa kaza kaza ne wani yin wanda ne dikinan ne tubu zumanan da kiya alkhairi wani mutafakun alai. Gungun ga wai. nga mi gan ni nga waka ndo jira tuma tuma da mu ko to liya ne kwa bide da wala wuti ni lu ti nare wala ne we yi ti ni da da siyo imi ne za encourage mi wa ba no ti kiri ki un di wa encourage ba da da yi wo ji bi li ginja wa ursila atun ali sa sallam tun zu me fatran wahayin nan ko mm. bi al mudathir so mudathir dai ko mm. ebona ne diga dasiru ne alai da ala ɗin wi malaika ci wa ya biyu gan yayi wal mudassira wani ga alai ala ɗin wani wani zume lokacin waye na ci kirashin zonu na da ci zumu bane kiyo al mudassir e shi ya ne bi maka nga ya shi ne da na gano ya shi shi ga ma ne bi go nga ba ne bi wacin go ko nga ba ne bi sa sallam uye de do ko ngabo nda ku dun ya don ngabo nda ju dun ya don ngabo ciwa yu don ata to ya go gute na uje zumai annabi cho ka no ji ran maka ga buje don wa ba da zalika zuman na masu hajara ila madina annabi sa sallam haji jira da madina ka ku ne zai ba ga wunan annabi ya sagu garo ko to mutu sayyidina bakar haji jira da madina baya na madina cishi a to annabi zuma a mayu nasara nan daga babu masu ga malak kalenda na musulmi shi da aluma ya annabi za a sallami e ji amfani da yi e ya cuta da kiwo event ya hijira ne man tuyi ga a to annabi sallah sallah mutum ko ba a sawun ma bin na zarati ani shirki sai shi tuntun gaunan ta shirka luwa ke dai shirka wani la alkhairi shi wa ma la alkhairi bai fa ne yanan shirka mai za tu za biya shirka mai ne za a ji na luwa shirka mai ne za a da ne za a zuwa ma ne za a tafi shirka cikin wacce maji tuba na ne mm. ni ne na masa kwatuwa ne mu mutunan ya duwi da tauhidi wòye bàjẹ́ àlọ́ àdàjìbò táyà tó èkì alátó èkì àjì ní kéèké ẹ̀bẹ̀ ìbádọ́ kó hmm. ẹgbọ́n ní ilẹ̀ ìmọ̀lúlù láyé ńlá oníkádọ́nà nọ́fí wọ́n ìzùbátò láìláhà nọ́fí ìlọ́lá àti ìzùbátò ayayen hmm. kún fa'anzir na kí wọ́n jí gargadi wọ́n láwọ̀ ya kéèké bò e zo duya gangan mai shirke ya zamu ɗiya da ibadan e na ji buta mun shi mun ce ta ne ngam la ta ya faman ya furu ta wuce, wa yu'min billah hmm. kana ga ji kafiti bi taguti ci ma imani ba sai ci na tamsa ka bil urwati al wusqa zanna wa wala salu urwati wusqa lan fi sama la wa ba hmm. da ya gana a nufi sa'a sallam ga man kala la ilaha illallah ta na gaya gadi zai wajibu ta ga gaskiya na sai Allah wa kafara bi ma yu'badu min dunillah mutum ma ji kafici bai na jibu ta ci maji ce ta ne haruma damu wa malu wa isabu Allah azza wa e jau to dukiyu wajen haramu isa gida na madan bayan ceco ma muslim ga gobe wale ga waga iya da yana jibu ta ne ba da ke yayin goci na maji ce ta to yi gidi to ya sa to ki to ke to wali to shehu to man to cibin to kuti. pata yana ji kwe eh? to kin yagba pata wa biya da wacce buta in waga wa ga biya obi da bai ne ogan ci to ba da ya gabba to ba ya yagba to ba na ya musu pata wa su wajibi ga wajibi na gada wani amma ya zaga ibada ji amma wa shirka lada a shi ke ba bai ibada wacce tun gabi ya mm. sai shi wannan kada ujiya ne ka ji wai wa min to zai bi ga na amalu wala takunanna min al khasirin wa magafi da min zajaji asara nan dalili ne lawu ke da to annabi sa sallam tutu gan gan nan ga da gan da shirka ne wala shirka ka ta tanyi kan wuce kudi a gani da eh shi kuti da annabi ya eh da duro ko eh wa albarka da ci bayan eh da duro eh da tawafiya kabara eh da duro so ko ga ya yayi wal mudassir ya wani gale da Allah da wani kom naki hmm. da bana Allah duk doci no ko fa anzir waji gargadi ke shirka lugo mai da jolo tawidiya so ci ya buga yamma fa na ne bi kan gyara na ya da shirka ma la tawida ji ke ala tawida ji tabbatarwa ko wa ne ga ikra ngaji tabbatarwa nubuwa ko ko kun ziyar mutu tabbatar wa yake a risala wato wa rujiza ku kishi fahajur iya zan gani duni ga tsobu ma ɗabu ya sa koyo da ya fashtani bu rijisa min al'ausani da iya gani da ya ne na jeji buta ya kuti shi ne sai ce latin ga wala tamnun tastakfir ko ga wa sai la dukiya ya zanu ce ya bu wa jiki ma ewu wasu gangawa maji ka zama ko ma kyajin sai da kun gan gan gan gan ji ka zama a wani rabbi ka fasbir a kun jo la mu ce shi yau yana wa go loji no loji ka ga ba baba ga wa kurji man ga wa ma'ana ma'ana kun fa anzir naki onan mana yawa ne za a sallar na kintu na kiwon kiyo wani za a yi wa ne shi ke shirka lugwa shirka to yin ga shirka to yin tu ya zuɓi ya gani a ji a nabi ya ga a nabi ayyu zan ya a zan zunubi kiji ga zunubi kala a nabi ga an ta jala lillahi nidan wa khalaqaka wallahi Allah fa so ya ci bace Allah maga ji ta wani mutafakun alai sannan maga ngole ko ga maga tu mucirka ci man wani jin hmm. ya tun ga biya ya tun umma da tun kirkin do na lalu ba sai cina sai tun lati nazar wanda kad ujiya ilaika a sai ka ji wa idiya wai wai da ladina min qablika to zai je ka ni wani la yana shirakta wa ga la fa sai ci bati la ya abatan na amalu ka la takunanna min al khasirin etno lupat ne ga ji ba ga ka da mi zai ji asara na. sai ci wani gwaya jin ma da na maza ta tiyan shirka wani kuma maji tuba harin tuna zane na in galo na wa tiya sai shi yi na mai shi billah fakad haram Allah wa alayhi janna wa awa hmm. na zando na ga e la pa ba na sai a la jin mu e eh, jake bu mai ena eh, anabi sa sallan man nawa ga Ala shirka lugwa make ji foro ga yadda in yi zai ga da ji buta ya ce ci ya bane na ji wajibi ga wajibi na ga wala ce to ji nike ce bai ba da mu to ci bate na kaza shi shi nan gai a ji buta ya ce ci bujo ce ce wala kad ba asna fi kulli ummatin rasula aika ya da ta al'umman dondo ani ibudullah ga ta buta ya ce ci wajitani bu tagut amala ga ngani bi taguti nga wa rabbaka fakabir sai ci wa wuci nga ai manu yi azimuhu bi tauhid a ce ci wuci da tauhidi ya wajibu to ya ce ci buji wa mogalen dura ku ba ci ma wa siyabaka tufuwa wa ma fatar ga ji wuli a ga manu yi tayira malaka ani shirki e to dike shirka lugwa ba ta to sallawajo to zakawayo aya boto yato gaskiya wato ata boto yato adini wa lauza jo lawa boto yato ko na ga wasu ya baka fatahir na ce shi ga ai sirwa sirwaluka farfar uku bidai gaba da fasara na eh? bidai bu gaba mallo ci da fasara in fe gon ko da ga la taka la da nisu saki Allahu a'lam su gane za ta gama jidon fassara Allah wa da da zalayi baya wali ba e Nga da alkhairi hmm. amma ne ga a shekha bin muslim ga wata malabis gairu murada fi aya Hmm. nga liliye yawo ina ga da aya nawa li anna salata lam tufrat fi zalika alwaqti ibo hmm. lokaci ta ala sallah ji to dole a. fal muradu huna al a'mal ngene baba bone kiyo etuji ai tajir nafsaka min adh-dhunubi wa azamu ashirk hmm. ko na kunji wa da tafsir ni bana Allah wa alam da kuma sara so sayyid nafsaka min mina zunubi amini wa like zunubi lugwa zunubi na maga zunubi na kiyo shirka ibn qayyim wa huwa qawl al kana min ahli tafsir wa huwa sahih al-aqwal ibn qayyim sai ga yace aya no ga wasu ya baka fatajir ngai kiyo wale toyo lo ke shirka lugwa wale toyo li ke shirka luwa ibn kai ga huwa al muhaddithina min ali tafsiri ga tafsiri nan ga ga na tazu ga min ya ga mai tafsiri ne muhaddithuna jina wa huwa sahu la kawali ko wa qila dan wacin madu fasara ga aflih amalaka eh to tazu la yukhalidu shawmi na shirki ya lugo yanda jin ne shi ba shi shi ke babu yana wa ruju ma fajur arujul babu ya lasunan ku shi ko hmm. be al'autan shi na jajibu ta shi mari to tare ma ne hajirwa mai ai wala woluwa wa molo foke woluwa walbara a min wa lagu wa tuluwa wa goma ke lagu lugwa biyo ali ya zai juna annabi sa sallam waje foro ga yanzu ya gani ga kuti da kuti wa ya gani zai je kuti ne na magana annabawa jo ngama la to ibrahim sai ga wa tadlukum wa ma min dunillah iya da yi to ne ya jibuta wace maji ce tare Allah subhanahu wa ta'ala magan falamma ko falamma ta tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah maza wuce ya iya bi da Ibrahim ya iya bi to ne ya eh, jibuta wace maji ce tare e bugo tawiri za a gunya su ga gawa da shirka da zai ji kafirci ne da kafirci da zai ji kafirci ne kuma ga biya gani da yayin Allah subhanahu wataala gan wa yadda kala Ibrahim li abi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun kaka kuna ne Ibrahim kun ga babu to jawabi ne ga gawa ne ya buta ne in ji ga gabe kada ka yadda kuma sotu ta fi Ibrahim ne ma yadda li liqawmi inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah ya sawan ga da ya bi Ibrahim ya reji man bi ne kaga aga jama'a gan e gwa yawa da yi da ne jibu ta mutum maji sai ne. al'umman nan a jin yi sani ibrahim ya ko imilami tu ko ilagu wa gani bai shirka yin bai zai ji shirka ne shi adamu ki rike tsakani a sana mu bi alwasa ne alwasa mm. nga abu ya lasunan ko kirki alwasan bi asana mu lasuna mun ga kuti na na ya twa ne gunji na Da, alwata ne su ke kabari ji wani kullu sanam hmm. watan sanamun dondo hmm. watan a wajen watan ba ta ga sanama to wa zan goyo sai na ga tsali kini sura ya zawangi ko be robe ko be egun ko be empe ko be cigbe ko da siminti ko da kaza kaza amma yi sura ya zawangi ko ko sura ya mai biyar ayi na ga san kini wani mai kyau ne sonam yan doro na magaji bu yan na magaji bu ta nan ganji su ko kyau wai wasan yana da gaji buta ne wani sanamu ya wani wasan wani sanamu ya wani kiyo in wasan ya gogo sanin bata wasan wani wasan bata kiyo sanama nga male kiyo kabaro nga wala ta ji alkabri wasanan yubad nga wala ta ji alkabri sanaman yubada ya gwada kabari kini ji structure ya alita ya zawanja ko wani fahimta ne ganin number two kiri ya shirku la kawai ya shirku la su a shirkula kabaru ya zaga danuwa tiya amma a kula su garo ya zaga lonin ga tiya shirkula kabaru la ta ta biya wa dinna ina ma milu miya milu fajalna wa ba mansura amma a shirkula su garo wani tiya wani wani da ya bai ni ba har ya siya tunun ga dandanin mutum da yawan biyan ko wai kabaru wani lajazajin halalli amma a shirkula su garo wani tiya wani lajazajin halalliya ko hmm. ade misalin shirka waje waje shi bo mu yi baji hmm. kashi ke waje rukuya na tati dokar sunna wa ke la kaji ne hmm. ke kuti shi biya ne ne gode ne shi shirka waje shi ka to jari Ya e bago la ji ke e ya zaya ba gangani ne now ugam wal baratu minha waje ke wani kiya juyi ya fi wa kandur alwala walbara alwala walbara alwala walbara a da muji alwala walbarawa kashi ka za ka zo muji alwala walbarawa kashi za ka za wallahi na daya mushirki shi sai ɓo ya alwala na albara nan wọ́tú zùmọ́ ńlẹ́yìn kí so ẹ̀dá yìí dẹ́gbọ́ ni wágé mùsùlùmí ojú ẹ̀gbọ́ yìí yà ní wágé òfin ojú ẹ̀gbọ́ yà mú mi níyì wágé òfin ojú ẹ̀gbọ́ yà mùsùlùmí yìí ko wágé òfin ojú ẹ̀gbọ́ yà tó ètì yi pìtì ní bẹ̀ sọ̀hárí yìí yẹmọ ń kiri kiri alùbárà àgbẹ̀jì mọ́ fún ọ̀làwọ̀ ojú kí ọ̀làwọ̀ wa da sírí kẹ̀ bẹ̀ ìbádájì ko ji gane ko so alwala wato ji alama albara wato ji alama alama yau je wallahu ya to ci be fici yi ngai kiyo we wa mumini shi innamal mu'minuna ikhwatu mumini shi yadda ya goji kun ga ayo almuslimu akhul muslim min alama yau wa mumini shi da waje wallahu ya ne we la ki aki we ji sallama awa shawara bi wani shawara wani jino gadi na waya ta ga awo ma wani ya ziyara a ga ajin ajeli wala mitu ekuwa mini alama weje wala wuya mumini jo ka kunne zaga da yi wa ina wa da wa mi ta ci mi na wa wa ni na wa mm. ko da shi ta ci mi na wa ti ana wa ti na wa shi ani e na wa e mm. ko ma sai ke nan wa ko kawai ma ji jira biyu wa ji jira ha gufin wuta ga hmm. ko ni alama ya wai wa mu mini jobe mu ngai wai ba fara ya والذين na من na يقولون ربنا اغفر لنا saba kuna سبقونا iman ko hmm. alama ya mawa bara a ji gangan da mushirki shi mai kiyo waje ba da ya ne ji na waje ba da ya kuta waje ba da ya gida waje ba da ya sa waje ba da ya kabara waje ba da ya gita sai Allah gudu number two wa magwawa ganin da ya ji na to a tuto ya ji butana again mina alama wa bara a ji gangan da gan jiganci masu sun liyan musulmi wai kudata ko mina alamu wa bara mushi da kiji ma wai to ajin ya su maje su ya musulunci ko ji gane ko mina alamayin wa bara aji gangani biya yi ma yau ne ko na ya da na wala ya da kiga ko kafin na wala kafin ga ko ji gane ku ya ne bata wanda ni kibo kaidan alwala'u wal bara'u eh, na ila idan bo e eh, apply ya alwala wal bara'u ganin da jahilci kashi ta nuna shiga shi bayanin nan ta nuna ce ne ga mini alwala wal bara'u budon ya eh, zaɗe ga alewun ba wala wani na kwalisi yi nga soja izu nga fs izu nga kaza kaza izu nga civil defense izu e wa kibo nga za hu ki ba hu waji musulmiya alali ma allah subhanahu wa ta'ala go me kin mu'minan mutane dan faje za hu jahannam ne. ga mu'mini bai diga yanzu ne ga mu jahannam ne khalidan fi ghadab allah alayka ko aji fushi duniya da kuma ki a ko zo ma ki ala na buji ta ce ne ga mi da halal bara go ga na jiya nga budo dan dan ga ta ji kuskuren fahimta ya alwala wal balaga alwala wal balaga yi ya shi sai ba ji kafiri daga ci daga ci buhari har da ki ajiri da hadis da koto har da ki za a ci ajiri da mutum zaɓa ta a kafira amana yau a shayara shi ajiri da kaza kaza ajiri da ga ji kun ga alwala wal balaga wani ta ki ce yau yin nan nan so uyi ya kaji tu da diga man kalali a fi ya kafir da na kaga yin juga kafir na fakar ba biya a duk man gaza ne ya ji sallah in mm. ga ya fi azu in ga ya ji la ilaha illallah in ga ya ji muhammadu rasulullah in ga ya yi waji man sallah salata na wakas bala kibbata na wa sallah jabiyat na hada karshe mm. za mu ce ne ga min ya azu albara za shi wani wani

ato rayuwar mini ya mushiriki da wani na ya e kuma e badiro amma ga Allah wa yaji e musulmi je ne kaka da kuke ne babal wuce malawa ga kiyo wa sai ya lola albara zan ga ci maga ci gani zuwa wa ga da Allah su makanta ya gomi ne to zan ga ci ga ci wa ga ga e mi bi ga kiyo hmm. wa ga ni ba ci bi ga eh, wa ga ni ba ci bi ga mi karwa ji ma ne mi karwa je ga ni ba ci zan ga ci maga ci zuwa wa ga ga mai kalita shi a ga dari biyu da yin yoji bata a gaban makarantar gwamnati lo makarantar boko na kayan su ciwo yara gun gole ga dijeji ne ga na gidowa to gaji babu yadda da kuma da yadda da yare a to bari da shi ya yi na jelo makaranta boko ruwa jelo to gwamnati ne a mai ya kafiriya zanuwa ce ma ni tuye ga yadda bugu azu makarantar zanuwa ci gashi shi mun ga ya alwala albara abu da wani lokacin gwamnati a anabi yusuf alayhi salam ngu lotu bu layan da nabi to musulmi ana wani da wani anabi ma min na zini laura alganan aji anabi da bayan lafacin wajen kanangi wa kuntu ara ali ali maka wa mu fe kanangi a ci wacce mala ga yafi na anabi fe kanangi a ci. wa be go wune itimi wa duku rabu ma da shirka ne jina mai ce ga ga ga politi ya jadiri da ni dan wati ya shi indine mo fal wala wal bala ga wucin ga rago su yo lawa mara yin nishan nan shi ga haka sai su ga musu da min alladina hmm. utul kitab Wale min ya min ya ba di fahimta ya wala wal bara ne zan ce jino su ku zan ce ne ga waje ga da ai je me bai united nation wajibi da hmm. no united nation is part of what lamarin asiya yiwo mgbe ga dole dole ga zai nan ne na shambana logic yau logwa government ya saudi arabia wato e ga ya ga gaga ga gwa ga je dole to ba ki yin zagi onu ni mu saudi a je e ya number 2 e freedom of religion in the name of waga yi musulmi wa aje nishan waga aje nishan ko da aje kaza a'a da ni ga aje nishan bu na fuji nishan bo wuno da ni ga musulmi fuji nishan yolo amma wa ga aje musulmi go a kada aje nota amma e preach preach ya gaja biya ko musulunci a ya accommodate ya zuzu musulunci ja aje da a na da na tambo wọn bɛ laari bii nene na ne sɛn diga te dun eya ndoro aza yɛ yɛ tiyo a ka mini de zie ya fundamental human rights bonya ne sun di a de ko. lati wi. anabi sallallahu alaihi wa sallam in anabi ji agreement nga ni bɛ to mushriki ka kun na bi tulu de de biya o bɛ de hilful fudu de ne hilful fudu don da de bẹ́ẹ̀ ní ìbùdó ni náà wọ́n ní ọgbọ́n àti tíra ọ̀pọ̀ àwọn ẹnì ìlú fùfùdú ni náà ngáyì záàmù ní ìjà ìlú ẹ̀ wọ́n ṣì tí fi mọ́kà wọn tó à ní ìtọ́ àtọ́lẹ̀ máa tíjọ agreement pákó ló ti dín gbàǹdóró náà rà tíbi kú náà àgbà àti làwọn ti wọ̀ yìí kó o jí àríbi ti fẹ́ẹ̀ bí àtọ́ fún lóṣù ní alimi a ji hilfu tsakanin gangani da mushrike maka ji zane a diga ci bi na kuna sa ga da ba zana ci bi na kuna ci ga ci goyo a ne je to tiri ci ru ci ga yi da ba ne mu ga ji to su wani anabi gaga hilfu ci is equal to kufru ko shirka hmm. hilful fudul kai hilful fudul hmm. anabi sa sallan make ga ngai ya ga da zuba musulmi bai ru mu ci da ga kwaji ke abin kwatin bai a ta kuma kirin gwaci a daga ya kuma kirin wuce zo zane da ka alkawali wuce yin ji warwarewa nan a ga iru gwaci yau wale a nan ji magagan wuce is equal to what kuburwa ya buga da buga fi na ya kufaru ya bana amin na a mini gurgu fahimta ní àrùn ọ̀la ọ̀dùbọ̀rọ̀ àti sáńdọ̀ ti yege òmò lúwà ní lọ́wọ́ ẹ̀fẹ́ sáńdọ̀ ti léwọ̀ ká dúró ju mùsùlùmí lọ. bídà tinu èdè sálà èfi ààbùn èwà zaka èlà ẹ̀láwò ẹgbà kùránù ẹ̀dẹ̀kàndà kùránù yìí èdè kàfẹ́ tútù yìí èdè kẹfẹ́kẹfẹ́ da èdè ìbára gbòdògbòdò sáńdọ̀ ti jìnà sí ìlú pátá bẹ̀rẹ̀ lùkú fúru lọ wọn yà á fi da wí hmm. da, dẹ́wọ̀n dá da ìdàbọ̀kẹ́ni. ta wọn tọ́ wala bara aga wuci don yawo nigeria wa yi zore wata nigeria wa yi zore mtn ya nigeria wa yi zore vaccination nigeria sai ga jikin a ga da kewore kaji karkashin yake min ga shine na jihar kashi nigeria wani nga jike nga bu fiyoro mada ga gan wuce ji bara sai mace fishi min ji dawa ce jihar kana haji a ji bara hmm. to ce wawa ne tani ba yi an ba adaji shi yi mai jaga har mai yinan ne shi na so shi na ya daji ne ya aje musulmi je ya bayani jaga aje musulmi na amma na yi tafiya kufuro ma ebe na hadi jira daga bare kufuro a nan ne shi shi bai tuwa da kiya ciyo ajibu ta zan da ke ke ne ga mini bara abu don wani lokaci da ta fi su shi kawai alwali ziya risala hmm. kashi da su wale sai ta gwaji nan wọ́n lọ́lọ́ àkùkù tí a wọ́n lè gẹ̀dẹ̀dẹ̀ iná rẹ̀ wọ́n ne mini mẹ́tọ̀ lẹ́jẹ̀ láti kàtúnú bóyó kashi hmm. baluga an daidai na fani baluga daidai a ci a jiki tabar kawai jiwon sistemakin wa ɗi kafin yara kuma yari ibu baz maza bai hambali ya gudu sai sayyid maza bai mina hanabila ya gudu mutum ne hanabila wuce ba ta jiya kashi ta shiru wuce ma ya ce ji ya man ji kaka ne ya bago ya zuga shi gan wani zame ta yanzu mini bara abu don wani jiki ta fiye fiki wanda jani to ya hadisi na mun goyi wajen su kun wa ke jan <coughs> that is it daidai gan ci sun amince liye gan mini bara abu da odiyo biyo fo kuce ya gushi ci inda mini kuskuren fahimta ya alwala albala alalima alimamul barbahari wa gamina alamai bidiya guda ya gushi ba duk ya shi. fudail ibn iyad ga lokacin ni da wata mustajab ga ji addu'a su ko agunu ga bayar da shi ibn rajab ku fe lafiya ku fe lafiya da yi ta ce da mu lulu moli kuma karkashi hadisi ne na fiya kun ga man qala lillahi wa li rasuli wa la aymatil muslimin wa min fiya lil aimma wa ba'du du'a ga kuwa ba daga inda mun da ta le gabara abu da ba fudo ya shi so kwa sa da kin ji karuya so kwa fatu ji so kwa fatu ji karuya so kwa kazu da kwazon cike ba ko ta a ah, haka mana a ne maga Allah ma di dan son wati bin dan su ci bala rufe mutum ya rayu ba ga kowa ba shine ne zano to ku to musulunci ba ni wai lotu aji? wa ku da lotu aji? wa ba to qur'anu wa ji ji mai musulunci to masallaci da sauransu nan dan ne kawai to ba wa zane ku ya baya baya eh? zamu ga cin wani mini kuskure fahimta yaro na albara za mu tele daga kyau dura mai mu shi kafi dan tabe shi a tata mana wani kafin ji da yana aliya luhumul ulama masnuma da hmm. ta ganji zugu ta ta ta ne ga mini ya bara abu don a ya sa sa fiti ne alalima ni bisa a san wala ta tambayo le kala du e ga sai ba ga ku ya bakiri ma wasallallahu lafiya ba lafiya ga sokoyare alim sa sun yi sayin su fitan ya ba ta riga su daga fitina fitina ne kirkiya ma zara min wa ma batan ila biya ji wata yana la sai sa yi ne na gurin ga ji mun ga ji fitina no ni to sabon dan da cin ne ga mini bara abu da wani fuji kiyo ni fi ni ya ku tu ji na ku haza na wu haza na zu haza na ji mutunci wuje za na sallama wuje za kaza wuje za na kaza wuje ga ni ga za ne na haza na na kuya in na jin alkhairiya a ga anabi anabi ala talalil mushrikin wa bala ne ga mushriki da anabi ga lamu uba asla ana ko ko tumitu ga bula ne ga ja mm. inna ma bu istirahma so tumitu ga be mun an ga jira ma ya ni tali law kunta fazan galizan qalbi lan fadu min hawlika dan ga ti me ke da ga ni ya bara abu da su ja ja ga kaza ne ma mu a tara ta ne ga ya ji jihadi eh ji jihadi fas amiru alai eji jihadi ta imamu ne imamu ne mai zane political leader na zamuci authority ya armed forces kaza kaza ba ta yi gugu da wani da salariya da wani lamarin wuce wani wuce ga wani mai masata ga ali ne ya da ya ne kuma ya ta ga wani na abun na kungiyar jihadi na ne wa mun da libya kacan zango ce ke ne da mini bara abu da ya ga daga su mai to musulmi mutu ne kafin wani sallah

albani za ne allah kiyaye ne a gaba ba duwa kai da ruwan ji tawakkufi kan ma ji kuskure ba duwa na zan wususu wo to ci wara wuye ga mana ne ga ne wuya ji kuskure ba duwa ngole to no so ga doge yirin na je ji kan ga wa ga ungo ya susu ya jeje na ja Bara'a. alali babbara a jitu alwala fata ne da ke wani to kawai da ke ke gobe yuna hmm. Mafalihu, mafasidu hali kicho kaza kicho kaza kicho kaza kicho kaza shi waga zan ji ka ki ke islamu wuya ka ke islamu wuya mu da waga wani ke mu da wato zamu shi da musulunci har wani to bara ni a ji wa sallama ya suna wa yayi wajibi wa ji sallama zuni guba

la hawla la quwwata illa billah eh eh, eh, eh, eh. ba ta in the name of what albara'a hmm. ngo ne yan ne shi bai ne da jiki a ne ji kuskure fahimta ne ne da yan din the name of bara'a ne amma da yanin waje zan wallo na sa kidawa riji da motar da ga fitine da bala'i ya masibai again dole kin waje wala wuji ya mumini ne ji bayanin mangi hmm. waje goyoya waje kaunoya wa kwaji alkhairi wa jasallama wa masoya wa baduwaya wa baga farawaya kaga wa mawdo dike wa da sani wa toba wa wato sai wa wato sai yayi wa bayan ga fare wa dika ko be ilo wuce man ji fata kin da dike waje wallahi be goye da ya mu'mini shi na to a kin ga zake ni wasu zan go ce de kuskure gu ba indine mo bara anan a ce zan go ce ke de kuskure indine mo fuwa alwalawo ko la ganewa ke da ya ji kuskure jin ya ci alwala wani san wasu za shi shin wata su ya da ga shi ya wuyo en do na na 100% ga wuya go en do na mun ga lalu ga ga wuya lugo injine mo fiyo wo je wallahi mai je boya shehu ngole na a mùsùlùmí amma zana ke bata nan wani cibici kullu bani adam khata ba an yi bata ya bici wa khairul khata'ina at-tawwabun da ya maji alkhairi ganin da ya cibici na da ya jiki nan da ya ji tuba nan ni ni fahimta gwaji na mu ce la alwala wujina idan eh, ga su wuta da daidai gan wa ga wa gari wọ́n ti fẹ́ wọ́n á ní ẹ̀mọ̀ fún ní wọ́n á dédé ìgbẹ́ bẹ̀rẹ̀ tìjú rẹ̀ ẹgbẹ́ ní ìlà ọdún tọ̀bọ̀ ọdún wọlé ẹ̀yìn ìlà ọdún wani? ọdún wọlé àríyìn na alwana wani in ne wala an ne kiyo ne ya boji na kai da musunci alwala wajen hanyoya fahimta na za ta fi shaidi ya ga da cewa bai cikin da so faru duhu ila Allah war rasul ya ga da da tuka ko ne bai tuci dan goci mi ne kuskure fahimta na zamu ce da alwala wuno e da ga e da ga da ku ji ku so bai fa ku ji kabila ko da tashin hagwa ko da tashin gurufu ajiwa ko da masallaci ajiwa amma da nan lokaci buda koci ma gaskiya ta ma da dai za ka ga cutar wa gwa gwa da ba kiwo e ba ni tashin abu da wani ne tasubanci mm. ya wuce ga ba sai jin nan Allah kiyaye mu dede yawa lawo gojin mu baya ajiya zaka zan yamu ba ya ajiya wai bando no ga ga ilo ne ga yalo bando no ga ga yalo ga ya ya lugo bando no ga ga yi wa ne ga yawo bando no ga ga yi ne bo ga ya jijo ga ya no bo ima je ndura sai ga consent ye wai na we bai abodi na mawjani wala wai musulunci ba mun ne wo wo to ko wa magadi daidai mi ga mi tuwo wuji ga ebo na wayo na yare mi la mi la tuwo ebo ne wani ni be so ko be yetu ne wo ga ga ti bi ti ne wo go ma ko ga na lo ma la mi tu kuskure no jina na ga kai da musulunci amma mutlaku to ya 100% ya za ko to shi mi no ko ya ga la mi shi ga ne kuskure ci ko ni majani wala wuya hmm. mini fahimta bụ ji e tiya alwala wu na zanu ce jino we waza un ji boso ko ba wo we wo ebo ta ono we manyo we we liyo tali we no dan ne tiya un un we waza we al hubbu fillahi wal bughdu fillah an al mar'a la illa lillah waza wa kuɗe sunne ne wa mi tu goro wa ne bidiya wa ji bidiya wa kaza wa ji kaza wa tu ba ji ga kaza ngala mi ce je boyo Na ma wo de wo ne gona gaskiya eh, nda acceptance de mai ko ga gaskiya eh, za ka zai shi tubu ba gaskiya a yi fashi ke ba zai ga ganin kai kai da yawa wa ne ku da fashi ni wagu ko kungiya ni wa ce hmm. to ya so to manyaye to ye ta ye to kare za na yi ba wani muhammadu bare yuki shi mini fahimta bai na zanu ce biya alwala wani ngai zane da ga yi wazi ba nan ngai zane wuce wuce ya sallama zane ya biya alin wani ajin sallama zai ga ya bai gulla wa musulmi shi a ne ga zasta yi mala muna rafta wa mallam tare to zanen biyo to zanen biya ji sallama ni yi fahimta ko ne zanen ko ce din alwala wuno don da shiga shi shi don a yi aji sallah su mai zana ɗiya na wace ne ga wallah buga su ne buga a yi sallah su mai zana sai zana ga ibi sha'ani ko zana ga ɗiya ne ce to zamini a gushi zo a ne bisa a sallam ga yade yade liman yi Yi sallu na yusalluna a sai jin ya salla fa in asanu falakum wa law aga salla jinje ya to ajila da to maje ma wa in asauka bajiya ba falakum wa alayhi ko ka kaga ajin ya a ajila da su ga dia ko a wa ya jama ba ne ne bebe edu shishi wunde ne da ho wala jo kila wace nu bodo ya sala wa nu bodo webo ne da kale nu bodo so ko nu wo shishi wa mi tu so ko ne wa mi tu ale dire wa tu sun ne gaskiya bu saure amma yabo ne da wace nu bodo ba ni ba ta wa jinje ga da lu na wu ala jo kila wace nu wo efo alikiyasu wa kila ti fe nila kaza wa kila no dio sallama no ti kila ya kaza ti kaza wa go ga kaza a ga ebo za kaza ni fe no ti no go wa idza da'awnakum ila al-burhan kana jawabukum jalan bila burhani nahnu nahnu alifu kaza aba aku fi salif ibn ga ya ba dalili da ga ta mai ya ya mai gamu wani dalila ba aya ba hadisi ba nasi Allah kiyaye ni mini fahimta godiya walahu yanzu bushe wato me yi zashi ha da alama tu ne man kirki wani zashi alama tu sako amma alama tu alabi to man to ji makanta mai cingwa babu gaskiya to lamai tu wasu maga a lusa kani man bai makaranta ko man bai mai ga man yau ga da goma masu zuma mai i'i babu gaskiya ci ga nabo nga mai wa ni kun bai na kun bi ma zan Allah nga mai yini lukum illa lillahi nga mai da na za ta fi shefar zuwa ila Allah wa rasulu igaji ci a ci zai su yi ga mi ta fi shi yaji ci a ci zai ci yaji ga mi ta tu tu she tu imamu ayi da she ayi inda ayat ne shi ya to ti beti da to sun daga ya jo a ga reference baba kaza wanda shi ne e e un baba gwaza lo rututu a ga e kaza tafsiri kaza mago kaza wanda shi ne wani ya wali ya wali ya kaza ga mini suna ba mai ga ji da da so sha Allah ta'ala ga kafin yi ba wannan ko tashi ba wai kan so a ga wai kan ko ta mu ga ga wani ilmi inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullah